Yau take ranar malaman karantarwa ta ƙasa da kuma makarantun da sun ka dukufa ainihin wurin tabbatar da yin abin kwarai a nan gana. Bukin na bana ba wai kawai ya dace da ranar malaman karantarwa ta duniya kawai ne ba, amma kuma karo na 23 kenan na kyautar malamin koyarwar da ya fi saura azama na ƙasa. har yau cikun na uku na kyautar makarantar da tafi duk saura makarantu ƙoƙari. kuma karo na biyu kenan da aka yi bukin a kufreduwa cikin jihar gabashi gida Fasina cobson ta richard akwai memorial school ta lashe kyautar malaman karantarwa da tafi duk saura kokari za a gina mata babban ginin zamani mai ɗakuna uku a duk inda take so ga abin da take faɗi cikin ɗoki da farin ciki na lashe wannan kyautar. Great things he has done and greater things he will do. Kai ne kai abu mai girma za ka yi ababa masu girma. Ina jin na samu tsananin ɗaukaka da aka mai da ni malamar da tafi duk malaman ƙasar nan. a sana'armu mai mutunci ina gode wa Allah matsayin nan da ya kai abokan aiki na waɗanda sun kaci kyauta dukkanmu da sauran waɗanda ma ba su kyauta ba yau rana ce ta musamman a rayuwarmu muna gode wa masu aiki da muke yi da yin amanna da ƙoƙari da muke yi wurin tarbiyyatar da shugabannin gobe na ƙasar. Professor John Bafu ya karanta saƙon shugaban ƙasa wadda yanzu haka yake ran gadin jihohin arewacin ƙasar uku. Ya ce da'iman sai ka rinka jin ana cewa sakamakon malaman karantarwa na alahira. Ya ce shi a wurinsa tun anan duniya malamin makaranta ya kamata su so samun kyakkyawar sakamako. Abin da kenan ya sa ya ɗauki wannan bakin da muhimmanci. babu ɗayanmu da ke buki da ilimi yake rubutu bai bi ta hannun malami ba. A teacher whose patience, a teacher whose commitment and duty to service was unparalleled. Malamin nan wadda haƙurinsa, malamin nan wadda dagewarsa da dukufansa a aiki babu misali. Akwai wani lokaci da malamin makaranta ne ido a inda yake karantarwa don haka ana girmama shi abinda ya yi tasiri ga ƙasar a ƙoƙarin bari ta zama wurin da ya dace da rayuwa. Ahmed Faisal ma malamin makaranta ne daga Buku Technical Institute ya min bayanin fannin da ya samu kyaututtuka har biyu. da irin matsaloli da suke fuskanta wurin gabatar da aikinsu na karantarwa. Gaskiya na award da biyu na farko na sun da ya izu kusan shekaru zuwa shida da ya zama na yana kusan yana ku gaba. Shi Allah ya sa kuma da kusa da ta shi ya zo na farko. to wannan award na kina an shiga kan da to na jin ga award na an ne shi kuma wannan na wannan na kai da kai ni da kai na babban matsalar da muke samu kayan da zamu koyar ma kayan aiki kayan aiki wanda zamu koyar musu ba kayan yara kuma sun yawa kayan da muke da shi kuma ya tsufa ya ji wurin muna rufin gwamnati da a taimake mu Ridwan Allah Muktar Abbas Hausa na muryar Amurka Accra Gana.